Assalamu alaikum ‘yan uwana ‘yan Najeriya barkamu da warhaka ya muka kasance a cikin wannan yanayi din. na Sadiq ɗalibi ne da ke karatu a nan birnin Tehran ɗaya daga cikin biranen da wannan ibtila'in na cutar coronavirus wato cuta mai sarki numfashi ya fi shafa a duniya. Na yi tunanin na yi wannan bidiyon ne saboda in jawo hankalin ‘yan uwana ‘yan Najeriya ganin kan cewa har yanzu akwai wanda suke tunanin kan cewa wannan cutar din ma kwata-kwata ma babu ita a duniya wanda wannan kuma kawai mafarki ne mutum yake yi kuma ya kamata ne a ce mun farka shi tun da wuri dole ne mutum ya farka daga wannan mafarkin ya tanadi yaƙi da wannan cutar wallahi tallahi wannan cutar da gaske ne akwai ta saboda wannan cutar ne yanzu ba ma ma zuwa makaranta muna ma a gida ba inda muke zuwa in kaga mutum ya fita zai je ya siyo ne wani abin da yake da yake wajibi na amfani amma idan har ba don wannan ba muna nan a gida na yi na yi wannan bidiyon ne saboda jawo hankalin yan uwana ni ba gano ne ba jiyo ba yawa ina cikin ɗaya daga cikin ƙasashen da wannan abun ya shafa wato iran kuma suna nan suna ta kokarin su ku sani da irin ƙasashe kamar amurka iran china da suke da irin ƙarfin technology da yadda suke da kishin al'ummarsu da yadda suke da kokari wajen ganin kan cewa sun yaƙi wannan cutar har yanzu suna fama da wannan cutar idan muka sake wannan cutar ya mana illa kafin muka farga to lalle kuwa za a yi abin da ba za mu ji daɗi ba dukkanmu. mu dai muna nan anan muna karatu ne amma dai hankalin muna nan ƙasa ina kan ƙasa Najeriya saboda mu muka san daga inda muka fito dan Allah dan Annabi a bi shawarwarin likitoci a zauna a gida a yawaita tsaftace hannu sa'an nan kuma a dinga toshe wa hanci da baki in dai larura ya kama fita kun ga dai a dinga saka kula saboda ita wannan cutar tana sauka ne akan gashi sa'annan idan ka fita ka je ka dawo akwai buƙatar kai wanka saboda wannan iya sauka akan gashin ka ka zo ka taba daga hannunka ka tusa shi daga hanci ka tusa shi zuwa hanci da baki so idan har ka san ba za ka iya wannan wankan akan lokaci ba ka dinga saka shi ka dinga saka hula sai ya zamanto idan ka dawo kai ka cire hulan ka ɗaure shi da da mun riga da mun san yanayin da ake ciki amma dai ai haƙuri a zauna a gida wannan shi yafi addini dai ya nuna mana kan cewa akwai lokacin da za a zo zaman gida shi yafi mana alheri akan fita waje ko ruwan sama aka yi a zamanin sahabbai manzon Allah na ji musu su zauna a gida su yi sallan su in aka yi ruwa mai tsanani to ina kuma aka ce kuma annoba ce ta shigo ya kamata mutanen mu su hankalta su ɗau izina manya-manyan kasashe yanzu dai ku duba da italy wani saboda wannan danginsa baki daya sun kamu da wannan cutar sun mutu za ka ga yana faduwa daga saman bene yana mutuwa saboda ba zai iya rayuwa ba wannan cutar fa idan ka baki dan uwanka bai da lafiya ba za ka isa mu ganin ma ka masa hidima saboda wai a matsayin majinyaci ba za a tafi ne da shi idan ma rai yayi halinsa ba za ka samu dama ka masa sallah ba wasu ne daban za su masa sallah to tun kafin wannan abin ya faru me kama ya kamata mu sai kai riga kafi. ai riga kafi, ta ho magani ni din nan da kuka ganin nan ba zan so na mutu a wannan yanayin din ba a yadda nake nan gaskiya ina so dai zuwa dai nan gaba dai dan kara dan wasu shekaru ko ba wai ina nufin ina son duniya ba a'a kawai dai ina kun haɗuwa ga Allah ne ina nan kawai tuzuru yawa kullum a tare da ni ina tare da hand sanitizer dan mintuna kaɗan zan yi haka kun gan shi nan in kulle shi in murza shi in murza shi kamar haka in murza shi in murza shi ta tuttuɗa hannaye saboda ko ina ya samu kuma ina ganin wannan matakin da nake yi yau na fi sati biyu ko sati uku tun da cutar nan ta shigo iran ban ji alamun wannan cutar corona ba kuma in ya san dai ina karewa ina kokarin in ga na kare kuma ina roƙon Allah ya taimaka mana mu dinga yin saɓani da wannan cutar din dan Allah dan annabi ku taimaki kanku ku taimake mu ɗan uwanmu 'yan Najeriya ku zauna a gida ku zauna a gida ku tanadi duk abin da za ku ɗan tanada ku zauna a gida Allah ya ba mu ikon kawar da wannan cuta ɗin gaba ɗaya Allah ya taimake mu ya albarkaci ƙasarmu Najeriya ya kare mutanenmu baki ɗaya na gode muku daga ɗan uwanku sadiq aliyu musa daga nan birnin tehran na gode sai an jima